action jama'a salamu alaikum muna faɗakar da ku muna kuma sanar da ku kuma akan abin da kuka sani kuma akan abin da kuka kuma akan abin da kuka sani muna gabatar muku da wani shiri mai suna da sakunya ƙara sami baka sani ka ce ƙeran tanuka wannan fim akwai al'ajabi akwai tausayi akwai sha'awa akwai ban dariya akwai nishaɗi idan ma uwar gida ta ɓata mare ko kuma ke mai gida ya bata miki rai ko bata mai a kasuwa ko duk da ka bata mare saurari wannan tasha wacce take gabatar da shirin nan na rasa kunya da rantanka in Allah ya da ta samu wallahi idan kuka saki na waiga na dawo na ga wani a gurin nan zan ma hukunci mai muni wanda zai je ya ado da shi duka da duk yan matan da nake zuwa gurin su ni ba a yi min irin wannan to uwar hajara ce wannan to kuma sai ki fito wa Allah bi gurin ki nazo gurin hajara na ce nazo ko a ban za kira ni gidan kurma <laughs> menene ne haka Ki tsuguna ya san uwarki ce kafin in gama da shi ya kai ma tsuguna za ka yi wallahi wallahi ba zan tsuguna naki ba na rantsa da Allah hajara ka samu kawai 0 0 kawai ma na 0 Nawa za ka bayani? Amfanin zunubi romansa. Zan ɗaure ki wallahi, wallahi zan ɗaure ki. Baban maci, baban maci. Gaskiya yau gwara abin mu gashe mu ce. Gaskiya. Ah, Kawai ina iyayenki ne ko shegiya ce ce faɗa mun. rashin kunyin da yake ba na son kina kula shi Ariel, manci ku rinka zuba mana ido akan wayar daji daji daji an dawo kai yanzu ba za ka yi wace fa ka kawo wadda mu mu samu mu sa a bakin mu ba daji ba kuɗi gari gari babu kuɗi rasa kunya Allah idan ka kuma tsokana ta ko ka tsokani wani ma na gani ina sassara ka tun da kan kafafuwan dan Allah dan annabi ka hakuri ke ce baban yaron amararren yaron nan kandararren yaron nan ci baki ba ko ki sa afa ki bar gidan nan idan ba haka ba zan sa ai mun raga raga da ke a cikin gidan nan to ai da mun ba sai kin faɗa ba kowa ya ganki ya san ke tsawo ya bariki ce dan haka na faɗa miki ni ba da ke zan yi ba da danki zan yi manta fa uwar mu da uwar mu da ni to kin san me nake gaya mata ki sai ce yana so a kake faɗa haka ba zan ba faɗa haka ba wallahi ina za wace bi gaskiya ka <laughs> Allah ya ba mu masu kaunar masu kaunar masu kishe mu da ba mu da wanda bai san mu dan ba uwar abin da zai <laughs> ha luwai tashi ka bango ni wallahi ba na ba za ka tashi ka tashi tafi ya faɗa ni ka jani masa kunna Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah na tuwo Allah ake munafiki gona gona na ganka yau kwanan ka bi ban ganka ba a shekara nan gidan ko hanya ce ta wannan din ne uwar ki nace da ina wani Action. jama'a salamu alaikum muna faɗakar da ku muna kuma sanar da ku kuma akan abin da kuka sani kuma akan abin da kuka kuma akan abin da kuka sani muna gabatar muku da wani shiri mai suna da sakunya ƙara sami baka sani ka ce ƙeran tanka wannan fim akwai al'ajabi akwai tausayi akwai sha'awa akwai ban dariya akwai nishaɗi idan ma uwar gida ta ɓata ne ko kuma ke mai gida ya ɓata miki rai ko ɓata har a kasuwa ko duk da ka ɓata mare saurari wannan tasha wacce take gabatar da shirin nan na rasa kunya da tanka in Allah ya da ta samu action jama'a assalamu alaikum muna faɗakar da ku muna kuma sanar da ku kuma akan abin da kuka sani kuma akan abin da kuka kuma akan abin da kuka sani muna gabatar muku da wani shiri mai suna da sakunya karasa in baka sani ka ce tseren eh, tanuka wannan fim akwai al'ajabi akwai tausayi akwai sha'awa akwai ban dariya akwai nishadi idan ma uwar gida ta bata mare ko kuma ke mai gida ya bata miki rai ko bata mai a kasuwa ko duk da ka bata mare saurari wannan tasha wacce take gabatar da shirin nan na rasa kunya da rantanka in Allah yadda da ta samu